I've heard a lot of noise about NMPC being scrapped, but that is not envisaged by the bill at all. We have said that NMPC will be commercialized. Ministan man Timi Presilva kenan yake bayanin cewa dokar da gwamnati ta kai majalisar dokoki ba wacce za ta shafa kamfanin nnpc ba ce face wacce za ta sauya shi zuwa kamfani mai cin gashin kansa a bisa sharuɗin sauye-sauye da aka aiwatar kan dukkan rassan man fetur a ƙasar wani abu da ƙwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa shu'aibu idris miƙati ya bayani cewa matakin yana nuna an cire tallafi akan man fetur da ake sayarwa a ƙasar wannan mataki da aka ɗauka yana nuna cewa farko dai an cire tallafi ko rangwamen man fetur da najeriya take bayarwa wajen sayar da man fetur ɗin din ake amfani da shi a nan ƙasa najeriya abin da yasa ake wannan ana ƙoƙari ne shi wannan kamfanin da aka yi wanda ya tashi daga hukuma ya koma kamfani wato zai fara cin gashin kansa zai ƙoƙari ya tabbatar da cewa yana yin riba sannan nan da shekara ɗaya biyu an daɗe shekaru uku bisa dukkan alamu gwamnatin tarayyar najeriya za ce ƙoƙari ne ta sai da hannun jari a kan wannan kamfanin ma'ana za a zauna a tantance menene karfin shi wato darajar wannan kamfanin sannan kuma a yi shaya wato a sa hannun jari a cikin wannan kamfanin amma ga tsohon mukaddashin shugaban kungiyar ma'aikatan man fetur ta ƙasa comrade isa tijjani ya ce mai da hukumar nnpc kamfani ba wani abu ne sabo ba kuma ba zai sauya komi ba gwamnati ta san cewar bayan da za a yi ta guje ma ɗaukan ɗawainiya game da wannan magana da ake yi domin a ƙarshe arewa cup ita take da responsibility a kan ƙasar saboda haka in ma an mayar da ita ai dai mutanen najeriya ne za su yi kuma menene za su yi daban sabo wanda ya saba abin da ake kawai gwamnati ta yarda cewar babu mafita a wannan harka gaba ɗayanta face ta yi ƙoƙari iyana ta ƙoƙari ta tabbatar da cewar matatunmu na mai sun yi aiki a ƙasa duk wani abu da za a yi saɓanin wannan kawai shirme ake amma ga mataimakin shugaban kungiyar dillalan man fetur ta ƙasa ipman abubakar mai gandu ɗakin gari ya ce yana goyon bayan wannan mataki wannan ba karamin ci gaba ba ne domin su ma ya kamata su je su samo riba domin su iya daukan ɗawainiyar kansu sa'annan kuma su ci gaba da ayyukan da ainihin ke taimaka ma gwamnati yin haka shine zai ba da dama ga 'yan najeriya waɗanda ke da ra'ayi na sana'ar mai ɗin su sayi jari a cikin wannan kasuwanci domin su samu ci gaba a yanzu dai majalisar dattawa ta yi wa dokar karatu na farko a wani mataki na kafa tarihi da tabbatar da dokar a cikin ƙaramin lokaci kamar yadda shugaban majalisar ahmed lawan ya faɗa a lokacin zaman da suka yi madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya